kuma ka ɗauki abin a sauƙi don wani in ya zo duk sai ya daddafa waɗanda ke damu da shi haka a haka Allahu akbar ko Allahu akbar sai mu kiyaye da maza da mata duk haka ake yi wasu suna cewa wai in ka zo za iya yin haka Me yiwa kamar yara yanzu za su ga wannan kamar abin dariya amma da na san muna firamare school an rinka koya mana haka har akwai littafi jagoran masal mai sallah za ka ga an yi hoton yaro ya yi haka malamai suka ce an bincika an gane yin haka din bai tabbata daga annabi abin da ya tabbata shine haka ina fatan mun gane saboda haka haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan yanzu ka daga hannunka ka yi kabbara me ya rage sai ka ainihin dora hannunka a kirji da maza da mata da yara da manya duk haka sunna ta ce manzo Allah ya ce haka duk annabawa suke sallah duk annabawa ya ce haka suke sallah suna ɗora hannunsa a kirji to hannun hagu shi yake ɗorawa a kirji ba a ƙasan kirji ba ba a ƙasan kan ciki ba ba kan cibiya ba ba haka ba a'a wannan wasu ne cikin mazhabin hanafiya shi yasa za ga mutanen indiya pakistan bangladesh sun fi yin haka amma abin da ya zo tsantsa a cikin sunna shine a kirji sai ka sa hannunka na dama wannan haka haka ake yi wannan hannun naka na dama sai ka rufe wannan na hagu daga tsakiyar wuyan hannu nan kaga daidai wuya hannu to sai ka yi haka sai ka shimfiɗa yatsunka biyar sai ka ɗora haka wannan shi ake kira alwab'u ɗora hannu ɗaya akan ɗaya akwai kuma alƙabdu ƙabalu shine waɗannan yatsu hudu sai ka rutso nan ƙasa wannan babban yatsa sai kai haka ƙabdu kenan duk ya zo daga annabi wata ran kai wannan wata ran kai wannan wasu na yin kuskure suna ɗora hannu a haka ko haka a kuskure ko ka ga mutum ya haka duk kuskure abin da yake daidai shine haka ko haka don haka jama'a mu kiyaye ko dai yatsun ka shimfiɗa su haka duka kayi ne kayi wadu'u ko kuma kai haka kayi ne kayi qabdu ina fatan mun gane wannan wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk annabawa haka suke yi ya jama'a waye bai son ya koyi da annabawa ko a aljanna da Allah ya tashi bayani dangane da aljanna sai ya ce ula'ika ma'an nabiyina was siddiqina dan aljanna suna tare da annabawa da masu gaskiya wa shuhada da muke cewa jama'a kowa ya tashi sallah ya yi sallah haka wasu na cewa to in ne sallah haka fa ah, ba za a ce sallah ka ta ɓaci ba amma dai daure kai kai haka mana yanzu misali a ce ana so za a ɗauki aiki wannan ya zo da credits biyar wannan ya zo da credits takwas kai da ka zo da credits takwas za ka so a ɗauki mai credits biyar a baka? to yi wanda ya haka a sallah fa ya ci gaba ma'ana shi yanzu yana sallah ne direct irin ta annabawa kai tsaye ba wani kwana imamu maliku shugaban mazhabin malikiya ibnu abdulbarri a cikin littafin shi a tamhidu ya ce har maliku ya mutu haka yake runguma hannu a sallah wannan magana tana cikin shigar suna kuma mujalladin farko imamu na maliki har ya mutu haka yake masa hannun shi a sallah mun fahimci wannan ibn barri sai ya bada labarin cewa imamu malik ya taba sakin hannu sau ɗaya a sallah sai ce ko kun san dalili sai aka ce a sai ce rikici ya taba yi tare da khalifa sarkin garinsu sarkin madina madina ne aka nada musu wani gwamna a lokacinsu sai ya zama dan giya ne imam malik ya ce ba za su yarda dan giya ya zama gwamnansu Ya sa jama'a suka yi tawaye sai aka kama imam malik aka ainihin hukunta shi to hukuncin bulala ɗari aka yi mai to bulalan nan ya zan ana dukan shi yana kariya da hannu sai hannun ya sani sai ya zan ya zo sallah ba zai iya ɗora hannun shi haka ba shi ne sai ya saki hannun ran nan a sallah sai almajirai suka tambaye shi ana zafata malam me yasa yace khalifa ne sarki ne da ke ni hannuna ya kage shi yasa ashe kun ga su kansu sun san baya yin haka ke shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu abdul barri mai suna al-intiqa fi fada'il salasatil a'immatil fuqaha dan littafi ne karami haka da littafin siyaru alamin nubala na al-imam zahabi daidai tarihin imam malik saboda haka jama'a kowa ya tashi sallah ya runguma hannun shi haka yaro da babba mace da namiji tsoho da tsohuwa Allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same shi to wannan larura kuma in ta same ka komai yana sauka kanka ita kanta sallah akwai larurar da za ta kama a ce an yafe maka ya kamata jama'a su gane wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannun shi a kirji ba sai fa aji ya fara karatu kawai ba sai aji yayi shiru wata ran sai abu huraira ya ce ya zan Allah dan Allah na roƙe ka arziki na baka uwata da ubana kyauta shuru da kake yi in kai kabbara kafin ka fara karatun sallah me kake cewa sai annabi ya ce ai addu'a ce nake yi abu hurera yake ce wace addu'a ce ai a boye kake bana ji ka taimake ni ka gaya mu sai annabi ya ce allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد Ma'ana wannan addu'a Allah ka wanke ni daga laifuffuka na kamar yadda ake wanke farar riga farin tufa daga dauda Allah ka nisanta ni daga zunubai na kamar nisan gabas da yamma <clears throat> Allah ka wanke ni daga zunubai na da ruwa da kankara manya da ƙanana in zama na yi fes ba ni da zunubai ka san ai kafin ka fara sallah ka kaza bai halatta ba ka faɗi kaza ka ɗan yi kaza to yanzu kuma ka zo ka ga kana gana da Allah cikin zunubi to shine tun kafin ka fara kabbara sallah sai ka roki Allah wannan a sallar farilla annabi yake an samu a sallar nafila annabi yana subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare ka ya Allah babu abun bautawa sai kai godiya ta tabbata gare ka waɗannan addu'o'i mai yiwa za su ɗan yi wuya yanzu a gurguje da na faɗa ka haddace amma sai a samu ainihin ɗaya daga cikin malamai da ke wurin nan sai kwafe maka ina fata an gane sai ka bi a hankali wato abin ba gaggawa mai yiwa tun da kake yau ka taɓa ji to ka a zo sallah azuba ka ce to tun da baka iya ba a ba komai amma abin da ake so yi kokari ka fara haddacewa a hankali a hankali wato a hankali ake koyon karatu jama'a karatu kamar kwallo ce idan ka bugo kwallo ta shigo wurin nan da karfi za ta fita da karfi ba haka bane amma ka turo ta a hankali sai ta samu wani lungu ta kwanta to haka karatu yake a hankali kake bi kake bi kana tarawa kana tarawa sai ka ga ya taru yayi yawa kana ji yanzu za a je a sa yaro nazari a jami mai lecture irin ta 200 to yana ma jin abin da ake cewa amma sai a fara mushi da ɗan tafi da tsalle a bashi fanke ci a bashi five alive da sha sannan sai a ɗan fara nuna mushi this is a boy in zai yi kuka sai a ɗan yi wasa haka a hankali sai ka ga yana nan yana nan in ka bashi shekara arba'in ko hamsin sai ka ji wata rana ce mushi professor ba haka ba to haka musulunci yake sai karatun fatiha jama'a karatun fatiha annabi yana karatun sallah ku kiyaye baya hada aya da aya annabi baya cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa baya haka aka ce yana karatu ne aya aya alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya aka ce kamar ma hakka zo ka fassara sannan ya ci gaba da ta gaba a tsanaki ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin to wajen maliki annabi yana karanta ta karatu biyu wata ran ya ce maliki wata ran ya ce maliki don haka duk wanda kai daidai ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين to anan ina ga yana da kyau in bayyana muku fuskokin karatu dangane da fatiha ba wai dan lallai sai kun yi ba ku amma saboda muna son mutanen ƙasar mu su rinka zama a kan basira kar ka tafi wata ƙasar wata ran ka ji wani liman ya yi ka gudu shi yasa kuka ga ranan nan da zan yi muku limanci ne kira a ainihin ne riwayan nafi'u Eh, kira'ar nafi'u riwayar warshi na kuma ainihin kira'ar shu'uba riwayar asu. to dangane da fatiha ko dai ka ce maliki ko ka ce maliki to amma in ka ce maliki to shi kenan karatu za ka ci gaba kamar yadda ka saba na fatiha haka karke amma in ka ce maliki in ka so ka iya karasa fatiha kamar yadda ka saba in ka so kuma to cikin malamai da ke kira'a maliki akwai waɗanda in suka je wajen sadun wajen sirata ba za su ce sirata ba ba za su faɗe shi da sad ba ba za su faɗe shi da sa ba sai su cuɗanya sadun da zayun sai ke ziratan lazina an'amta zirafa, ba sirata ba ba zirafa ba amma ka cuɗanya صراط الذين أنعمت عليهم shi wannan da ya karanta zurata din to bai cewa alaihim shi kuma alaihum yake cewa sai ce zurata alladhina an'amta alaihum ghayril maghdubi alaihim waladdallin na yi maka ne ba za ka yi abuwa lallai ba amma kaka tafi kasar libya ko kasar afghanistan ko kasar turkistan ko kasar bosnia in ka je can haka su irin wannan kira'a suke karka je ka ce duk ba su iya karatu ba masu da malamansu. su <laughs> mun fahimci wannan da kyau a'a ina fata an gane akwai kuma kira'ar da ita kuma in ka zo maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan mai kira'ar makarantar su ɗaya da warsh shi sunan shi kalo in ka je libya galibi irin wannan kira'ar suke a ƙasar libya in liman ya wuce sai ka ya ce maliki yaumiddin in ya zo sai ka ya ce siratan ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين daidai ne daga Allah ne kai ma naka da kake daidai ne abin da ya sa shi ƙur'ani kamar yare ne yanzu nan yadda ba kano yake hausa daban da yadda ba zazzagi yake yi yadda ba zazzagi yake hausa daban da yadda mutumin katsina yake yi yadda bazazzagi da ba katsine da ba Kano suke hausa daban da yadda ba bazakwace da ba bazanfare suke hausa amma duk me hausa ce zazzagi bai isa ya ce kano da gwari ba Kano bai isa ya ce zazzagi ba gwari ba sai dai wasa an suna yi amma dai a ka'idar hausa bazazzagi ba bagwari ba ne ba Kano ba bagwari ba ne duk cikinsu kowa menene bahaushe ne mun fahimci wannan da kyau me wannan magana take nufi sahabbai da ka gansu dukkansu ba iri ɗaya ba ne fa yanzu umar ba larabe ne amma ba ƙabilar su ɗaya da manzo Allah ba ba irin larabcin su ɗaya da manzo Allah manzo Allah ba ƙureshe ne gaba da baya umar ko ba ƙureshe ne amma na kwari na adawi al'adawi abu huraira ko gaba ɗaya shi ba ɗan ƙasar saudiya ba ne ma shi mutumin ƙasar yaman ne abu huraira kamar jabir ne mai kira'a jabir ba ɗan saudiya ba ne jabir dan yaman ne to akwai kalmomin da balarabe na kasar saudiya in ya faɗa na ƙasar masar ba zai gane ba mun fahimci wannan da kyau to yanzu in aka rubuta rubutu da kananci aka ce ba zazzagi ya karanta zai ba shi wahala ba a ce mata ta ta haihu sau biyar ba zazzagi sai dai ce mata na

yanzu kun ga abu huraira shi ya ruwaito kira'awar shi riwayar shi abu huraira ya ruwaito ta irin su in suka zo da larabci sai su ce maka ha'ula laulad sai su alardu kulluha masjid su ba za su ce al'auladu ba za su iya sa al sannan su sa alhamza ba ba ta faɗo a bakinsu kamar misali mutumin ƙasar sokoto ne ba zai iya cewa kafin ba fa ta ne wahala sai dai kahen zan fare kenan zan fare ba zai ce kanda gashi na mawaƙi ya ce kanda mu san kowa kai mun ka sani sardauna kanda kafin kenan to kaga kowa in aka ce yanzu ya ɗauki irin yaren shi ya sai ƙur'ani ya fi mai sauƙi idan haka ƙur'ani kuka ji wannan bambancin duk gaskiya ne wata ran na umar yana sallah sai ji wani yana karatu ba irin nashi ba da ya idar da sallah ya tsaya ya ce kaman taɗiya mutumin ya faɗi ya ce sai na haƙura yana gama sallah sai na ci kwalashi ya ce malam lafiya ya ce ina lafiya kana karatun ƙur'ani ba daidai ba ya ce to ka sake ni mana ya ce ina ya kai shi gaban manzo Allah manzo Allah ya ce saka shi manzo Allah Umar ya sake shi ya ce ya manzo Allah yana karanta ƙurani ba irin yadda ka koya min ba ya ce kai kai muji Umar ya yi manzo Allah ya ce haka aka saukar kai bawan Allah ya yi manzo Allah ya ce haka aka saukar ya ce an saukar da ƙur'ani da harafi bakwai harafi bakwai din nan ba kira'a bakwai ba karatu iri iri iri iri bakwai cikin bakwai din nan ne annabi ya ɗau ɗaya shine ɗayan ne biyu ya kaso haka me ake nufi yanzu in ka je zaria zage-zagen da ke zariya kakab ba irin zazzaganci ɗaya suke ba haka kanawan da ke kano ka ba irin kananci daya suke ba wani bakanan bai iya faɗin sha sai dai ce shayi shayi zan sha shayi Allah wani magana zai dai ce maka zan sha shayi ito eh amma dai me bakano ne ko kuwa ko bakano ne dai ka gani in gaba ka samu wani bakanan ba zai iya cewa shehi ba sai ce sheshi sai ce sheshi ya ce ba zai iya cewa ba to ka gani a kanan ma haka a ƙasar sokoton ma haka a zazzau ɗin ma to sai ya zama a cikin larabci ɗaya sai ka su kashi kashi don haka kun ji rahama Alƙur'ani. wannan kenan annabi ya gama karatun sura jama'a ai karatun fatiha karatun fatiha farilla ne a sallah in annabi ya gama karatun fatiha yana cewa amin to kalmar amin ana janta haka mai riwaya ya ce annabi yana janta kuma ya ɗaga muryar shi don haka aka zo sai a ce amin ya ƙarshe ne ban da farko sai a ce amin sai aka ce eh inda kira'a ce sai a bi ka'idar tajwidi saboda ainihin haka maddojin suke amma wannan kalmar ce mai riwaya ya ce annabi yana janta don haka aka ce sai ka jata haka al'imamun nawu ya faɗi a cikin littafin shi tahzibul asma'i wal lughat don haka in ka zo sai a ce amin da ƙarfi kuma a jata da liman da mamu haka za su faɗi a lokaci guda manzo Allah ya ce in aka faɗa tana ɓata wa yahudawa rai saboda ƙarshen fatiha ka ce ghairul alaihin alaihim waladdallin Allah ka kasa ni hanyar yahudawa da nasara haka liman yace sai ma mu suka ce amin aka ce wannan tana bata yahudawa rai jama'an na fatan mun gane wannan an yi amin a sallah ba wani shiru da ake yi wanda za a ce wai a yi shiru ma musu karanta fatiha wannan shiru din bai tabbata a hadisi ba wannan bayani ya zo a cikin littafin silsilatul ahadith ba'ifa idan ainihin liman ya wannan amin din to sai kuma karatun sura a sallah a takaice saboda yadda lokaci ya taho za mu ƙara sa a gurguje kamar haka karatun ainihin sura a sallah annabi yana duban yanayin jama'a wani lokacin ya tsawaita wani lokacin ya gajarta wani lokacin ya takaita amma wani lokacin annabi in ya zo masallaci